is advisable to complete the demi form ec Gabatar da sakamakon zaben shugaban kasa a Najeriya da zuwa yanzu aka samu na jihohi goma sha tara cikin talatin da shida. Inda tuni wasu kafafen labarai da masu sharhi ke cewa janar Buhari na APC ya samu 'yan rata kan abokin hamayyarsa shugaba Jonathan na PDP. duk da aka dai wakilin jam'iyyar apc a ɗakin ba da sakamakon dr hakim babu ahmed ya ce sun zura ido tuku. muna nan muna jiran sauran sakamako wuraren da muke jin kamar dan samu dan ya mutsi ba mu gansu ba tukuna ba na so in ce abu ya yi daidai kuma ba na so in zarge shi a takaici bai kai matakin da za a wasu za su iya cewa ko suna kan gaba ko kuma wasu suna baya ba Eh, mu da a wurin mu eh, mun fi son mu tsaya mu ga an fito da sakamako gaba ɗaya an gama da shi inda muke ganin akwai ɗan wuraren eh, gyara muna nan muna rubuta su amma shirye-shirye da ka'idoji mun gan su an gayyanta an gaya mana kuma mun fahimce su muna nan muna bin su Allah ya sa a gama wannan abu lafiya a ƙarshe duk takin kana jin ƙwarin gwiwa a jikinka cewa za ku iya lashe zaben nan a na maganin lashe zaɓe kan bai don ubangiji mun riga mun lashe mu dai Allah ya sa a yi mana adalci abinda jama'a suka yi suka fito suka nuna suna neman canji allah ubangiji ya ba hukumar zaɓe ƙarfi ta yi gaskiya ta yi adalci pdp dai ta ce san bata kaɗu da yadda apc ta yi rinjaye jayen arewa maso yamma ba inda apc ta samu kusan a miliyan biyu a kano ita kuwa pdp na da dubu ɗari biyu da sha biyar da yan kai ne mun san zamu lashe zaben yaji kakakin pdp olisa metu don hukumar zaɓe ya aibata sanar da yankunan da shugaba jonathan yake da rinjaye ba ne. wani abun da ya ba masu sharhi mamaki shine yadda pdp ta yi galaba a jihar nasara ta apc inda take sakataren sdp sadiq abubakar ya tashi ya kalubalanci yawan kuri'un da aka soke a wasu mazabu a jihar dan takarar apc janar buhari yana da kuri'a dubu da talatin da shida ɗarruka shi kuma dan takarar pdp jonathan yana da dubu da ratan da ke tsakaninsa shine kawai dubu 37 sai kuma aka ce shi shugaban hukumar zaɓe na jihar nasarawa ya soke wasu kuri'u da aka wurga guda 79 kana nufin a soke zaɓe a waɗannan mazaɓun ne ko a soke a jihar gaba ɗaya ka bukata don a sake sabon zaɓe shi wannan mazaɓun da aka ce an soke zaɓensu a dawo a sake zaɓen ƙananan jam'iyyu ma da suka tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa irin su kowa fati na zauren sanar da sakamakon ga ma tambayar da nawa shugaban jam'iyyar alhaji mustapha na kowa da alamu dai ko da sakamakon karshe ya fito kuma ma alhaji mustapha ko ba za ku ci zaben nan ba <laughs> mu shiga mu ba na ci bane dama saboda ba na ci ba mu da haji mu zai ku shiga ai da ka je da mutane suna tsammanin fati ko kowa fati ba ta nan yanzu sun san muna na a yau talatin nan da yardar Allah za a kammala sanar da sakamakon da ayyana wanda ya lashe zaben Nasiru da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.